To jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na yan sanda a nan jihar Kano. Wannan tawaga da kuke gani a babbar hedikwatar 'yan sanda da ke babbai, na san masu amfani da kafafen sadarwa na zamani za su gane fuskokinsu ba baki bane a wajensu ba. Wato matasa ne wanda suke amfani da kafar sadarwa ta TikTok suka kawo ziyara ga ofishin mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano kwamishina na 45 a wannan jiha sifi muhammad hussein gumel wanda al'ummar wannan jiha suka yi lakabi da fada da cikawa sun kawo wannan ziyara ne domin su nuna su ga rundunar 'yan sanda da kuma kurinsu na ganin cewa su ma ta basirar da ubangiji allah ya hore musu sun ba da nasu gudunmawan domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wannan jiha tamu ta kano mai albarka assalamu alaikum al'ummar najeriya da kano musamman ina jan hankalin kowa da kowa musamman matasa da maguji zagin manyan mutane ko kuma bata musu suna a hanyar a social media kamar yadda nima na taba yi a baya yanzu ina da na sani kuma ba zan ƙara ba insha Allah. Assalamu alaikum sunana Ali Nuruddin Badu ina jan hankali zuwa ɗirma musamman matasa da 'yan mata ku daina yaudara ku guje yaudara ni ma na daina yaudara don haka kuma ku daina assalamu alaikum jama'an najeriya baki ɗaya musamman al'ummar jihar kano ina kira ga matasa da ku guji aikata maganganu irin na batsa ko yaɗa wasu abubuwa na batsa kamar yadda dai ya faru dai kuna gani gani gani ma zan ce ba gani ga wani ba dan ya faru da ni to don haka ina shawartar al'umma da ku daina wannan yada abubuwa na batsa ko kuma shigar batsa musamman matanmu da mazan ma gaba daya to ku kiyaye domin samun zaman lafiya a gare ku da kuma al'umma baki to assalamu alaikum wa rahmatullahi suna na sharfaddin bature kamar yadda kuka sani dama kullum aikinmu shine ganin yadda matasanmu na arewa za su ci gaba da kuma yadda za a samu zaman lafiya a wannan yanki namu shawara ta ga matasa 'yan mata da ma iyaye shine a sa ido sosai wajen amfani da social media da kuma yadda za a amfani da kuma yadda za a amfani wannan social media ba tare da asarar data ko kuma asarar lokaci ba wanda za a dawo ana da na sani mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah sunana muhammad ibrahim khalil magajin malam ina so na amfani da wannan dama ne yi kira zuwa ga 'yan uwana matasa musamman masu ɗora hotunan wani ko wata a social media ka zage shi ka ci mutuncinsa idan ta kama ka masa kazafi saboda wani saɓani na kai da kai daga bayan kasance kanka wajen hukuma ka fito kana ba da haƙuri to da wannan nake so na yi amfani in ji hankali maganin kada a yi kar a fara lalle mu kula wannan abu ne wanda yake da illa hatta a idan doka da kuma addini wassalamu alaikum to muna godiya ga wannan matasa wanda suka yi tattaki zuwa wannan ziyara ga headquarter 'yan sanda da ke nan bamfai. Allah mai da su gida lafiya haka zalika muna ƙara jan hankalin al'umma akan su san cewa abin da ya shafi tsaro ba wai iya na jami'an 'yan sanda ne ko jami'an tsaro ba su kaɗai abu ne da ya shafi al'umma gaba ɗaya kowa yana da rawar da zai taka na ganin cewa ya taimaki tsaro a yankinsa mun gode mun gode mun gode